kimanin 'yan gudun hijira dubu ɗari biyu ne zaka ke samun mafaka a jamhuriyar Nijar sakamakon irin hare-haren da 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ke kaiwa garuruwan su. Gwamnan jihar Jifa da ke jamhuriyar Nijar Alhaji Yakuba Usmana Gawo ya shaida murya Amurka cewa kafin a kai hari na garin Baga suna riƙe ne da 'yan Najeriya da ke gudun hijira ƙasar nasu har kimanin dubu ɗari da hamsin wanda yanzu hakan kuma adadin su ya kai kimanin dubu ɗari biyu wanda kuma su ke ɗaukar nauyin cinsu da shan su da ma kulawa da harkokin lafiyarsu. Da dai abin da gwamnan Difan ke cewa Garba. To, eh, kakin eh, wannan al'amari na wajen bagan nan, kakin 'yan Boko Haram su kama baga, muna da wajen mutum dubu ɗari da hamsin. Da aka 'yan Boko Haram sun karɓi baga kuma wasu suka dawo, eh, yanzu muna kiyasa kamar mutum dubu ɗari biyu nan cikin jihar mu. sun kaɗi kamar cin su da shan su wa yake ɗaukar nauyin su eh ci da sha wannan alhamdulillah gwamnatin Nijar tana ba da taimako haba iyaka kuma masu hannu da shuni suna taimaka mana ana ba da abinci wata duka ana ba da abinci na kuma tambayi gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shatima wanda mafi yawan waɗannan yan gudun hijira yan jihar sa ne ko ya batun maida waɗannan mutane zuwa garuruwan su sai amsa da ce cewa muna shiri muna nan kan bur muna nan kan bur kan mun an samu samu muddin an samu zaman lafiya muna shirin maila zaman lafiya muna shirin maila mutanen mu gida ko ana baka abin mu gida ko ana baka abincin sinasir ne dandalai aka abincin sinasir ne dandalai aka samu wanda ka ci karo a samu wanda ka ci karo a kasar ya fi gari amma duk da haka ya fi gari amma duk da haka sai an samu lafiya in. haka sai an samu lafiya ingantacciya sai mun gyara asibitacciya sai mun bitoci sai mun gyara gidajen da aka gyara asibitoci sai mun kokona sai mun gyara makaranta da gidan kuma babban abin shi ne sai mun tarin da aka kokona tabbatar an samu lafiya ingantacciya sai mun gyara to yau ka ce mutane su koma ma makarantu kuma babban koma gambarin ga abin shi ne sai mun tafi su koma a kara ba an samu lafiya da komai da ko ka kima ta da tafiya to yau ka ci a kan tsoro ba to wanda yan siyasa tare su koma ma ke Abuja suke don siyasa sun fa koma gambo ke mutane su koma duk sun gudu gala ce su koma da su sun kaura zuwa kara barbe ko murtiya su ma su tattaro su zo su zauna da ko ka kima ta da wurin gala kafin mutane mu sai su je san tsoro ba to wanda yan siyasa biyo su zauna shine amma ba ma da abuja suke mutanen su koma wallahi ina don siyasa suna ce mutane su koma Marmari mutanen su koma da duk sun gudu da iyalansu su samu mu siyasa ake na kuma sun kaura zuwa abuja su ma su tafi irin halin da waɗannan yan gudun hijira su zo su zauna a zangoron gala kafin suka taso daga najeriya zuwa jamhuriyar nijar mutanen mu sai su je su biyo su su zauna din ke ciki wanda na tattauna da wasu amma ba ma ce mutanen mu su koma kamar haka sunana hajara mai wallahi ina marmari mutane daga kuka local gama daga garin difa bakwai shi shauka zo na ndifa yanzu zuwa na kuma ne mijin irin halin da mm, sallan la yayo kamar mu shiga wata nan yan gudun hijira da suka taso daga Najeriya to kamar ya kuke ne ganin cewa zuwa jamhuriyar Nijar din ke ciki baro garin ku kun zo garin mutane ya kuke wadda na tattauna da wasu kamar haka ya wannan kasa na mutane Allah sana hajara mai daga kuka lokal alhamdulillah Goni wani ba goni wani ba daga garin difa yanzu mun shi shauka zo na mun mun zo mun ci mun sha har mun difa yanzu zuwa mu sallan la yayo sauke wanda suka zo bayan mu ma amma yau kamar mun shiga wata shida to kamar ya duk dare in ka zo ma mace ke ne ganin cewa kun baro garin ku kun dan kuma gidan ya fi tunda akwai abin da ka garin mutane ya kuke ji a wannan kasar mutane alhamdulillah ba mu da matsala komai a zaman wani ba gwani wani bane mu mun zo mu amma muna son mu koma yariya mu ci mun sha har muna sauke wanda suka zo abin da ya kama guno ku bayan mu ma amma duk dare ka ba ga kangarwa in ka zo ma mace ko gidan kuma gidan ya Kile duk kamar yau da akwai abin da ka ja baya ba mu za mu koma amma sala komai a zaman amma muna son mu malama da mawa kuma yariya mu abin da ya kama mun guno ku daga ina kike ke ka ba ga kangarwa mitile duk kamar yau ya ku za mu koma malama ke ji yanzu daga ina kike kuna na garin mutane ni daga nan ya ku eh. kawai dai muna nan ke ji yanzu haka kuna nan a garin mutane dai tunda dai kawai dai muna nan ne dai tsanan dai ba wahala dai tunda dai muna nan dai ba wahala dai ba wuya haka nan dai haka nan dai a garin mutane a garin mutane amma da amma da mun fi so mu koma gurin mu so mu koma gurin mu kamar kun taba samun wani taimako daga wajen gwamnatin nan kamar kun taba sanariya haka tunda kuka zo nan samun wani taimako ba mu taba samu ba ko daga wajen gwamnati watan ku nawa nan? Nigeria Najeriya haka? Akai shekara. Tun lokacin tun da kuka zo nan aka soma rikicin nan na farko farko kenan da aka fara da rikicin na farko na ebo ya taba samu tsara na ma ko baban su ma bai yana watan ku nawa kuma halla zama bai fito ba yana ah. ni na kai yau yana can amma kuna magana a shekara ma ba ban ban ji labarin hibihi bai zo ba ah, tun lokacin da aka soma rikicin nan na farko na ki nawa ne yara na su shida ne kuma kuke kenan mata uku maza uku duk kuna tare da su lokacin da aka ah. babu labarin mahaifin su ke kike rike da su a nan nake gona ebo yara ke da su don ta yin danyi tuyar wai na ma ko baban sana a kasuwa in samu abin da zan ci da ma bayyana kuma har rana wasu yan Najeriya ke nan suka yi lazima bai fito ba yana hijira zuwa jamhuriyar Nijar dan ne yau yana ta samu mafaka sakamakon irin hararen da amma kuna magana ko haram ke kaiwa garuruwan su ban ban Haruna Dauda biyu murya Amurka daga jamhuriyar nawa ne jihar rana su shida ne mata uku maza uku duk kuna tare da su a nan mm. babu labarin mahaifinsu sai ke kike rike da su a nan ke rike da su don ta yin dan tuyar waina na a kasuwa in samu abin da zan ci da yara na wasu yan Najeriya kenan da suka yi gudun hijira zuwa jamhuriyar Nijar dan neman samun mafaka sakamakon irin hararen da yan Boko Haram ke kaiwa garuruwan su Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga jamhuriyar Nijar